tabbatar da azzikira da ashauka da alhubba sai ya ce fa inna rasulullahi unsi rahati wa ruhi wa raihani mata a kurkul hujuba to su waɗanda suke wannan makami na soyayya wanda zuciyansu ya kai wannan matakin wato zaka gansu suna mu'amala da mutane amma wallahi suna mu'amala da mutane da gangan jiki ne spiritually nasu da zuciyansu ba yana tare da koda a zahiri kaga a zahiri suna nan ga suna wannan Sheikh Munir ne wannan Sheikh Mustapha ne wannan Sheikh Nasir ne wallahi muna ganin su ne wato da ido na fiska da kuma zahirin su a haka amma ainihin zuciyansu wallahi yana tare yana da'irul kudsi ne kun san sufaye suna da wani wato mataki da sukan ce wai zuciya ya zama da'irul kudsi ko idan matakai na attadalli tunda suna da makamai na addunu suna da makami na attadalli makamin da mutum kawai hauhawa zai na yi idan mutum ya kai ta'irul kudus kawai zai na tafiya ne a darajatul mahabba to waɗannan zuciyansu gaba ɗaya ɗairul kudus ne yana tafiya ne kawai misalin abin da rabi'atul adawiyya take faɗi tana cewa walakar ja'altuka fil fuadi mu'anisi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi to wallahi tallahi haka waɗannan ni abin da zan faɗa muku shine kun ga raddi da mayar da martani da muke yi wallahi muna yin sa ne bisa lalura na uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa wallahi wannan abin shi muka fi iyawa wannan abin yaban annabi da kwanzaga annabi da kururuta annabi in ma mu akan ma kururuta annabi da kan ba ma annabi ba guluwi zaka ce ba in zaka ce mana mushrikai to wannan kalman ya habbaza ainal gulu ainal gulu <laughs> ainal gulu aina gulu walgula wa, to wallahi duk wani abin da misali da ka siffanta mu da shi na ketare iyaka akan manzon Allah mu yanzu misali kafin na mayar mashi eh, ra'isul jalasa da abin magana wani abin da zaka fahimci cewa magabatanmu sun haife mu ne kawai dan mu so annabi ba sun haife mu dan wani abu bane ne abin da mu ya fara budewa da shi yaban annabi shi kansa karatu idan ka je yaban annabi duka akan yaban annabi da a daura ka mm. ce maka yau ya alburda mm. a ka sauke kana murna gobe yi zuhu ka koyi yanda da aka gane duniya ba mm. sai ka ji haushin wani dan ka gana da wani abu ba a gobe dauki ba da masi ka ga yanda ake soyayya a gobe dauki ishiriniya wanda har yau abin kunya yan izala da yan salafiya masu cika baki da maganin cewa mu ba masoya annabi in suka tashi da su dauko abin da aka yi na yaban annabi littattafan mu fa suke komowa ce ai me ishiriniya ma ya ce kaza me haɗa ka da me ishiriniya shiri ishiriniya a itikadin ka mushiriki wanda ya allantar da manzan Allah sufi ba ash'ari a'a ko kaji an ce wai sai su ce wai da da su sa wuturiya su karanta me ya hada ku da wuturiya na wa'izul bagdadi mhm. me ya hada ku da wuturiya? Mhm. ko su ce da su dauko eh, eh, eh, hamziya na busiri su karanta da sauransu duka ba su da na sha ba da wannan tahaddin muna buƙatan diwan ƙwaya ɗaya da yake ɗauke da baici ɗari biyu wanda ba na sufi ba ne. Ne ban mazan Allah. Ƙwaya ɗaya wanda ba na sufi ba ne mai baici ɗari biyu. Sai na fahimci komai suna da shi a gidansu ban da ban annabi. <laughs> Kaga sun rasa komai kenan. Sun rasa komai. Sun rasa komai. Hmm. Eh, Kaji Sheikh Munir ya ce sai ya fahimci komai suna da shi a gidansu ban da ban annabi. Ban da annabi. Ban da ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk littafin yaban da yau Shehu Ibrahim diwanansa tana da baitoci sama da dubu goma sha. kuma wannan diwanin wanda aka fito da shi ne fa mm. akwai abin da ba a ma fito da shi ba ma wanda kuma na san duk wanda suke nan wajen Sheikh Nasir Sheikh Munir babu wanda a cikin mu bai da baitin da yawa manzon Allah bila adadin eh, eh, eh, akwai lokacin muna sabis a wannan garin me su na garin da muka je akan kuma osun osun kasan yarbawa sai aka zo irin ana maganan arabiya na arudi da shoransu to sai aka gayyace mu da muka je sai aka ce kowa ya waƙi abin da yake so akwai wani daga cikin wayin da muke tare da su ana ziga shi bayarbe ne wajen sha'iriya to muna tare da shi kullum a lokacin zaman da muka yi da ke kawai mu a matsayin kwafas ne mana nysc ake yi to kaga babu wani abin ba da za mu ji to idan mun zo da shi duk safiya yakan fito da yaban da ya yi ko wani abu yayi na bara'a arabiya ni ma zan je in zo da abin da na yi. to har ya kai ga idan na faɗi magana kan manzo Allah sai kuma maimakon mu tsaya ya duba bara'a din da ke ciki ya kau da ganin sa kasancewa adibi shi ba ruwan shi hmm. amma sai ya zamto ko he ya fara mai da abin jayayya nakaji akan abubuwan da ka wallahi nakadi akan abin da na faɗa na sayar ma'aiki to ranan da aka zo sai ka ce ana son khayal ibda'in ya zamo abu ne wanda ke na khayal to mun zo mu washe gari ni ba na ma manta ma ban yi niyan abin ba to amma a weekend ne lokacin kawai sai naga ya zo da wani kasida waya ga budurwarsa na ga gwaninta ya yi kokari amma ga baki ɗaya ya naga ƙarya ne domin ba wata mace da zaka so ta ta kai wannan mukamin ko da laila da majnun ai ko laila da majnun ne eh, abubuwan da ya faɗa sai da yayi kawai kamar yayi tahayyulin abinda ma bayi kwakwalwarsa ne sai da ya duba ibda'in wasu sai zo ya sa rigan abu da na koma ɗaki wallahi na gagara bacci nai nai ne bacci na gagara sai na ɗauki alƙalami sai na yi wani kasida ina ji sai na rubuta akhi da ali nafsi ma to za'u ne ko menene hakan nan fa anzirni wa fi qalbi shifa'u ko da wa'u sai na yabi sai da tuna Fadima alaihi salam wallahi da na yabo sai tuna Fadima nan har yau ina alfahari da wannan yabo tan kusan yabo bi ne akwai nuniya akwai hamziya da na yi wa sai tuna Fadima alaihi salam da yazo ya fara kallon farko ka san da yawa mukan bi tsarin wanda suke na gazal na sha'iran da to da ya fara yabo hina ta Allah Allah irin ta burge shin nan yana zuwa kai sai ga ni sai tuna Fadima ne na ɗauko sunan nakinta zakiya nazifa Fahira. na yi wasu tuna fadima ya banda wato inda ina jin daɗin shi wallahi abin da ya fara cewa sai ce a'a ai bai kamata in yi wasu tuna fadima ba ni ban da budurwa ne don ya tambaye ni farko mata ta ce sai ta sai tuna fadima ne sai ce to ya ni ban yasa ban yi budurwa ta ba ne ce to ai ni ba ni da wata mace a duniya da dan so ta fiye da haka in dai ba dai jinin ma'aiki bane ba wallahi abun mamaki akan wannan sai da ya zamto kamar tsakanina da shi rashin jituwa ya shiga akan ni na yi yabo da na Fatima shi kuma ya yi ƙarya ya yabi budurwarsa wacce ta cikin khayal wanda babu na'am wallahi ina gaya maka wa'innan mutanen da yawan su in ka ce a kawo yaban annabi yanzu ku kula duk yaban siyasan nan suna ji duk yaban siyasan da za a yi wani ma wakan da ga an kawo mutum da gemu da bidansa yana tarawa ai Buhari aka yaba amma ana saka na annabi zai ce akwai kida akwai kida akwai kida duk da kamar mu a kullum maganar da muke faɗi kiɗa a tafiyar mu abu ne wanda gaskiya ba mu aman na ɗari bisa ɗari ba ba ibada bane a gun kiɗa ba ɗariƙan tijjaniya bane kiɗa ma ba ibada bane amma suna cikin abubuwa ne wanda suke kaman ja'izi ne kawai ma'ana ya halatta kamar yadda zaka sha fefsi, eh kamar yadda zaka sha fefsi zaka sha Fanta zaka sha Maltina amma an ka sha ba sunan shi ibada ba to mu duk kiɗan da ya zamto maulan mu shekara rashin bauchi an tambaye shi ya hukuncin kiɗa ya ce hukuncin kiɗa kawai ja'izi ne saka dan kaga mutum na jin kiɗa ba wai yana nuna shi dan dariƙa bane yawa ya faɗa maulan mu shi yace kaman kwalba ne subhanallah yace kaman kwalba ne da da abin da yake cikin ta yace idan ka ɗauko yace abin da yake cikin kwalban shi zai halatta kwalban ko shi zai haramta kwalban in ka ɗauko fanta to fanta kwalban fanta ya zama halal a wajenka yana da kyau saboda abin da yake ciki an halatta maka ya ce haka kuma idan ka ɗauko kwalban giya kwalbar ta zama haramun saboda abin da yake cikin ta haramun ne ma'ana dai tabi'un lil majururi majrurun yawwa walil marfu'i marfu'un walil mansubi mansubun yanda maulan mu radiyallahu anhu ya faɗa da haka yawwa to idan an zo za a yi kiɗa na farko ana duba misali waka ana duba ma'aunan da mutum ya zo da abubuwan da yake faɗa a cikin wakan shin shari'a ta karɓe su idan shari'a ta karɓe su sannan sai a duba haddin kiɗan nashi sannan an yi dafansa amma kamar yadda aka faɗa bai da wani hukunci wanda za a ce wannan hukuncinsa in ka ji ladansa kaza ladansa kaza ladansa kaza mu ba ma daga cikin wanda suke zuwa suna cewa ah, haramun wanda ka ji sun wuce kusan duk hujjojin da ake kawowa a ciki hujjoji ne waɗanda wato muhtalafun ne fiya malamai sun sassaɓa. sun sassaɓa akwai yanda malamai suka ja to amma yana da kyau mutane su dinga lura lokacin da aka zo musamman za a yi bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu kalmomin da za ka yi amfani da su kafin a zo kan kiɗa an ce zinil qawla in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa jaizu to in kalmomin ma ana son sai ka tace to ya kuma kafin a zo kan kiɗa to unazzimu durra lafzi fi eh, zikri eh, eh. wasfi kage ka lura unazzimu kuma durru ce ni lafuzan ma nawa lafuzan nawa durru ne amma a haka sai na nazzama su shi ko wa durru da husnan wa wa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu Ya yace to da haka ma la yanqusu qadran tunda durar ne ni lafuzan nawa amma ya haka unazimu sai ce kaji ni yadda nake ko to kai ma wa ahasin hmm. biwasfil badri durran mu na kai ma in za ka yi ka dage yadda nake ko kuna zimu durran to kai ma wa hasin to da haka wajibi ne ga sha'iran mu su san me suke yi wajibi ne wajibi ne kwarai da gaske wannan ban san ko sho Junaidu zai karasa dan naga akwai eh, bayani kalma na kusan gaskiya na in ya karasa insha Allah kalma abinda zan faɗa gaskiya kusan an karasa mu ah, sai dai kawai dan yi istidraki wa wani maganan da Sheikh Munir yayi dangane da wato qawaidul islam ko arkanul islam guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'i zaka wa sawmi ramadan wa hajjil baiti liman istata ilayhi sabila waɗannan ya faɗa mana Sheikh Munir ka ce mana su ne ginshiki kaga ashe ana neman islam ɗin tunda waɗannan ginshikai ne domin waɗannan sun tsaya to musulunci bai tsaya ba sai an nemo islam ɗin an ɗaura a kansu to islam din nan kuma shine annabi muhammad to sai ya tuna min da wani maganin al-imam al-ghazali hujjatul islam a cikin ihya'u ulumuddin yake cewa kowane abu akan danganta shi ne zuwa ga asalinsa misali idan an gina gida za a ce kofan gida wundan gida matar gida mai gida ko ba haka ba yawwa to idan aka zo da a ce eh, fiskan sheikh munir kafan Sheikh Munir hannun Sheikh Munir to shi kuma Sheikh Munir ɗin, na waye shi wani irin wato misali yayi domin ya raja ya mayar da mutane zuwa ga fahimtan wani abu su iya ɗanɗano wani abu cikin alwatsanul asali domin su gane wannan ginin nasu jikin nasu yana da makoma shi ma ko ba haka ba to duk abin da zaka kawo ka ce na musulunci na musulunci to musuluncin fa sai kuma menene musulunci mm. arkanul islam ginshikin musulunci sallah na musulunci zakka na musulunci hajji na musulunci to shi kuma musulunci nawa na annabi muhammad idan aka zara manzan Allah kada wani halitta ya taba zaton zai je gurin Allah ba manzan Allah idan ba za ka iya yarda da annabi Muhammad ya zama shi ne abin da ka rike ba to ka bar ma Allah musuluncin sa ka san ma me yake faruwa mm. ai duk wanda yake tunanin zai ce zai je wurin Allah ba ta kan annabi Muhammadu Allah ta ke zarni zarni wa man khalaqtu wahida zarni ba ta zuwa da wani abu mai kyau eh, eh. ai ko da Hausa ka ce abun yana zarni zarni <laughs> okay da ka sai kamar rigima ne cewa to da ni zaka yi rigima ko bashi ko bashi yazo kobai ai kai ka san an ce maka kobai shi kai ka san musiba ce ni fa duk wanda yake gani yana da wata hanya zuwa ga Allah ba manzo Allah kuma aka Allah shi kansa ubangiji ai da ya zama na shi ne Allah tabaraka wa ta'ala inda ke faɗa silatul wasili ko bainal khalqi wal haqqi to shi al haqqu din tabaraka wa ta'ala sai ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah to ba ku yi ta sallah ba sai ya ce a fattabi'uni to idan ya ganku da shi sai kuma ya ce yuhibbukumullah jawabi kawai zai so ku na'am to shikenan Allah baya son ku kuma shine jawabin da dazu shi ayat da Shehu Mustafa dazu ya jawo mana cewa me walau annahum izzalamu anfusahum ka fastaghfirullah ma su cewa yau ba a zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da za su yi nazari su dawo da hankalin su jikin su za su gane cewa Allah fa tabaraka wa ta'ala shi ya faɗa cikin alqur'ani yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku yi ka ce musu ya rasulallahi ku yawaita istighfari ku nemi gafaran Allah Allah mai yawan gafara ne amma tare da haka Allah sai ya faɗa to sai ya ce walau annahum izzalamu anfusahum bai ce kawai sai istaghfiru rabbakum ba sai ya ce ja'uka idan sun zo wajenka sai ya ce laha. ma'ana istighfarin sai a wajen manzon Allah manzon Allah sai ya ga kai istighfarin ya mata signing sannan bayan ya mata signing sannan ya ce kuma wastagfara lahumur rasul so idan sun samu wannan sai Allah ya ce to lawajadullah tawwaban bayan an karbi tuban kuma rahima sannan ma a ƙara musu da jin kai to da mutane suna da hankali da anan za su gane sannan idan an duba dukkan alamomi na munafukai yanda alkur'ani ya faɗa kamar dai jawabin yana ƙara komawa kan abin nan din shehu munir hmm. suratul munafiqun abin da ta fara yi Allah ya ce iza ja al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah sai ce wallahi alamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma me sa ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilla a gaba sai Allah yake cewa wa iza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum ku zo wajen annabi ya nema muku gafaran Allah lawwar usahum wa ra'aytahum yasudduna wa mustaqbirun Allah ya ce ba sa neman taimakon ba sa neman taimakon annabi sai Allah ya ce to kuma matsala a akar shi shine da sun gane hatsarin da suke ciki shi Allah in kai wa annabi kamar yadda ya ce can zarni to anan Allah sai ya ce to babban mushkilan shine sai ya ce in dai kare ni annabi to sayyiduna rasulullahi da zai ce Allah ya gafarta maka Sai na rasulullah da zai ce Allah Allah ya ce in annabi kai ba zan gafarta ba sawa'un alaihim astaghfarta lahum an lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum nan wajen ne ina da tambaya a gare ku shin akwai wani addu'an da Allah ya taba ce annabi in yayi Allah ba zai amsa ba wato aka ranka la anan a a Akwai kuma dalilin mm-hmm. shi idan ka taba annabi Allah yake sai faɗa mm-hmm. Eh, ce kai to kuma ma'anan sai ya fadan ilahu minhum kuma ka san me yasa Allah yake sai fadan idan ka taɓa annabi sai Allah sai faɗan shi annabin sufa shi ne rahama hmm. dan haka shi in aka bari ko an taba shin zai ce a yafe mm. shi kuma Allah ya haramta wa mai taba annabi aljanna mm. ya haramta mai taba annabi rahama dan haka sai ce to maganin abin kawai karkai magana kyale kawai fita cikin lamarin eh. fita cikin lamarin kawai saboda in ka shiga zaka ce ayi rahama ni kuma na haramta ma mai taba ka rahama shehi ya fitar da wannan ladifa mm. a lokacin da zai na fassara kul huwallahu ahad kul ya ayyuhal kafirun kul a'udhu bi falak kul a'udhu birabbin nas sai ya ce da aka zo tabbata ta sai Allah bai ce masa kul ba kawai sai ce tabbat yada ma'ana can yana ce masa ka ce Allah shi ne ɗaya. ka ce ya ku kafirai ka ce Kulawar bil falaki ka ce ubangijin falaki ubangijin mutane a nan da aka taba sai Allah ya ce a'a tabbati da ko Allah ne ya faɗa da kansa saboda annabi aka taba eh saboda su wancan kafirai na wancan Allah ne eh. shi kuma komai girman faɗa da Allah ko shirka ne eh. kana tuba yana yafewa amma an taba annabi ba yafiya saboda haka da an taba annabi kamar shekaru ya faɗa na an taba annabi sai Allah sai Allah ta'ala sai ya anshi saboda haka tunda Allah ya anshi ba maganar kul babu kul tabbati ya da abin Allah ya anshi Allah ya anshi kuma ba kuma ga naukan la za ga abin da duk suran nan da take bani mamaki dukkan wani abu da Allah tabaraka ta'ala wanda ya zama na su wanda ba sa son annabi suna yi munafukai a lokacin manzo Allah da aka ce ko da ya rasulullahi ka ce a yi musu gafara Allah ya ce ba zan gafarta musu ba wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna musayyirun sai Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfira Allah lahum inna Allah la yahdi al Allah sai yake bada sifan su sai ce humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu in kun ga mutun da annabi to kar ku bashi kawai hatta yan faddu sai sun watse sun rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to maganan ka ta dawo akar makallahu a bamu na annabi la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yan faddu dan haka in ka ce dan annabi ba za a baka ba na'am idan ka kalli da Allah ya ce ba zai gafarta musu dan fasikai ne sai ce kar ku dauka ni suka wa hmm. abin da ya sa na ce ba zan gafarta musu ba humul lazina ya ƙoluna laifinsu kenan kaga wa ka taɓa nan fa ba wai annabin ba ma na jikin annabi la tunfiqu ala man inda rasul ba annabin ba na jikin annabi saboda shi wannan din na jikin annabi kayan manzon Allah kuma dan Allah ya nuna dan Allah ya nuna abinsa gaba ɗaya na annabi ne sai ya ce walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahuna so ya zatan ka wai eh, waɗanda na suka Allah eh, huwal mudi wa al qasim wa sallallahu alaihi wasallam ya zatan ka da waɗanda na tare da annabi ma da aka taba Allah ya ce ba zai gafara wa waɗannan mutanen ba kwarai da gaske kuma wallahi karon kallah kuma kaudan arabiya sorry lan haramu lan nafiya ce ko eh, ko da yake eh. sun ce wai ka'ida ce shari'a eh. wasu ba su karbanta dalili to amma dai tunda ba masalan tauhidi da sauransu bane shi dole kowane mutum ka sallama masa a fannin sa a fannin sa ko zabakhshariya yana cewa wai lai in ta zo tufidu nafi wata abudiyya ne ko saboda maganan saboda maganan saboda maganan wani aya ne akwai ayan da ya kawo da landin sai suke kokarin mai ta'akibi akan wannan to amma dai lande da yawa sun tafi akan wannan eh, ka'idan da eh, na cikin suratul baqara da Allah yake cewa fatu bi suratin min mislihi fa in lam tafalu walan walan tafalu to tana ciki da ma dai ayoyi da yawa shi in yazo yakan faɗi yakan yi dogayen maganganu a kai eh so saboda haka dai lan tufidun nafi wa ta'budiya kaga lan yaghfirallahu lahum kaga dan ma dan ma kar wani ya kwadayin cewa in wani ya ce ba ruwan shi da annabi akwai randa kuma zai zo ya ce da ruwan shi da annabi Allah ya ce to shikenan zo lai lai lan yakfir lahu ya dawo Allah ya riga ya rufe kofan eh in ka taba shi la ilaha illallah wato tsakanin Allah da annabi ne akar makalla wani irin wani irin wallahi ka duba a nan da to bismillah wani wani eh, wani eh, eh ni ai dauri lokaci ya kare shek abul fatti na yi kawai sai ayi mana miss call <laughs> akwai gobe da safe insha Allah Eh, eh, to ai dama ra'isul jalsa a ka'ida baya magana shi yakan gabatar da da magana cikin sai da yi magana da to alhamdulillah shi sa muke sa mata moldi shi ma shi ne bi magana da eh abinda abinda abinda ya tuna min shine ni zan yi wato istinbadi ne daga wani magana na na ibnu ata'illahi sakandare mm. yana magana akan sanin ubangiji ya ce wa man ra'al kauna walam yashhadhu qablahu أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجب عنه شموس المعارف بسهب الآثار to duk wanda ya kalli musulunci ya kalli ƙur'ani ya kalli tauhidi bai ga annabi ba a gaba ya je ya ƙura tafiyansa kuma bai je ya tarar da annabi a ƙarshe ba to an makantar da shi ne mm. ba zai taɓa ba zai taɓa samun wani haske na samun kusanci da Ubangiji ba, sabila da annabi bihi ya zikiru jamilu wa yubdau. Da shi ake fara tafiya kuma in ka je ka ƙura tafiya da ka je ka tarar da annabi ne a gurin Allah. Da za a yaye mana hujubai, misali da a ce, yanda waɗancan 'yan salafiya suke ce Allah a wani waje yake. to misali kaddara ta saliman jadiliyan a wani waje yake to idan muka tashi muka je can wajen da mu shiga gurin Allah annabi da mu gani a kofan Allah inda inda ina faɗa ne wato inda ka gane ko inda annabi za a je a tara duk yanda za ka je kana neman Allah a gurin to sai ka fara samun annabi a gurin sannan ka tarar da Allah. Anta babullahi ayyumri'in wa fahu min gairi kala shi annabi ba wai shi sharikin Allah bane. shi Allah Ubangiji shi da kansa ne ya halartar da wannan masoyin misali rahmatan lil alamin rahmatan lil masana sai suke cewa Allah da ya ce ma annabi ma arsalnaka illa rahmatan lil a duk cikin sunayen Allah babu sunan da take da ƙarfi sifa ce kaman ar-rahman sabila da daga Allahu sai ar-rahman qulidu ullaha awidu ar-rahman to Allah ubangiji da zai samar da manzan Allah sallallahu alaihi sallama annabi sai Allah ya mayar da annabi shine ainihin rahmatin rabbaniya da kuma zai halicci halittu gaba ɗaya sai ya bayyana da sifansa na ar-rahman sai ya halicci duk halittu sifan Allah na ar-rahman shi ya samar da kaunu gaba ɗaya sabida haka kaunu gaba ɗaya suna cikin rahmaniya ne shi kuma ainihin rahmatin rabbaniya din shine annabi Muhammadu Don haka duk wanda a cikin kaunu yake so ya isa zuwa ga Allahu to sai ya koma ta cikin arrahmatu din nan wanda shine masdarin da aka samar da shi ciki kuma shine hakikaninsa, sa sannan kuma sai ya koma zuwa ga Allah ta'ala wannan shine kalmomin da zan yi a karamar a takaice alhamdulillah talikin da zan yi in ba shi Muhammad Nasir a kawai eh, waɗannan jawabai da muka saurara daga bakin manyan shehunanmu sheikh mustapha adinga sheikh munir adam da sheikh Shehu muhammad nasir wanda alhamdulillah yau na ga yadda jama'a su kansu suka bi abin sun san mun yi babban kamu kuma wannan insha Allah zai zamanto kaman eh, gobe da safe akwai kuma wannan zai zamanto fatiha to khairin ne kasan da muna da eh muna da fita to alayi alin ai za mu gani insha Allah zai zaman to faciatu khairin ina amfani da wannan dama ina ƙara gayyatan dukkan yan uwa wanda ya ji ya gaya wa wanda bai ji ba li yuballigh ash-shahidul ghaiba a ah, cewan Allah ya kai mu gobe da yardan Allah karfe takwas da rabi na dare insha Allah tabaraka ta'ala akwai babban taro akwai sauran malamai da za su shigo daga Kano insha Allah za a yi shi a kofar gidan Sheikh Maulana Sheikh Muhammad amin Bauchi bakin Kura wanda za a yi insha Allah a wannan gurin malaman nan duk wanda bai taba ganin su bai zo gurin zai gan su insha Allah tabaraka wata ta'ala za su zo za su shayar da mu kan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wata kadiya wanda gobe kila mu tattauna ta umsiya kafin a tattauna ta a gurin babban taro ita ce kadiyar da ta shafi shin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin karo da tauhidi ta yanda in ka girmama annabi sai a ce to ka rasa tauhidinka ta yadda za a ce ba in dai ana son tauhidin ka ya tsaya sai dai ka kalli manzo Allah kaman kowa mutum ne kaman kowa duk wani daraja na manzo Allah kar ka faɗa a lokacin ka zo ma ka jawo ayoyin da suka sauka akan gumaka ka ajiye su akan annabi mm. ana jawo irin sa walladina tad'una min dunillahi ko ma yamlikuna min waɗanda wai la yamlikuna ko ma yamlikuna min qitmirin waɗanda kuke kiransu su suna faɗa da kira mu kuma ma'anan bautawa ne ba su wai ana cewa manzo Allah bai mallaki ko da bawon jikin ƙwallon dabino ba wannan musiba wannan musiba a gari irin wannan garin Bauchi ake gaya manzo Allah irin wannan musiba to za mu zo mu ga 'yan uwa dai a shagaltar da su cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu abinda muka sani yanda al-Imam al-Busiri yake faɗa cikin hamziyar Sare farko farko yake cewa anta misbahu kullu fadlin fama eh, anta misbahu kullu fadlin fama tasduru illa min an dawikal adwa'u eh, min alimil ghaibi wa min hali adam al asma'u eh cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne fitila da da dukkan wani wato misbah kulli fadlin duk wani falala manzo Allah ne fitila wannan falala sai an dono ta daga cikin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama tasduru illa an dau'ikal adwa dukkan hasake da ka gani kowane irin haske hissan wa ma'anan zahiri da na boye kowane irin abu in ka gani indai alkhairi ne to daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabubbugan wannan shine yambu'ur rahmati shine kamar yanda Sheikh Junaid yake faɗa ainur rahmatir rabbaniyati manzo Allah shine mabubbugan wannan rahama wa haqiqati qaidatil bi markazil fuhumi wal ma'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallam haida bi amkinatil makani to to to wannan wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wai hatta laka zatul ulumi manzo Allah kai kake da tsagwaren ilimin zatul ulumi min alimi ghaibi amma wai min hali adam al asma'u sayyidina adamu alaihi salam sunayen aka bashi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha! amma manzo Allah shine yake da zatin ilimin to wannan haƙiƙar sanin manzo Allah kenan wanda yan uwa muna kiransu gobe su zo su sha daga wajen waɗannan manya-manyan baƙi namu kamar yadda ya zamana cewa zuciyar kowa an wanke ta an cusa soyayyar manzo Allah hawal Mustafa al-Mukhtari Khalid Mudmari wa kulli wa juz'i fa hawa sirri wa mazhari e, idza da'a dawul badri miltu li zikrihi wa azkuruhu fi ghaibati misla mahdari to yanda indal ani wa lam wa iza la muzaqin fa umri wa muskiri mm. to wazkuruhu indal habibi walam akul li ansahu waqtal ajnabiyil mukaddari mustasalan ghayra wajhi fa laysa jamalun ghayra wajhil mudassiri sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya gobe za a zo a sha daga waɗannan a baki namu Sheikh Muhammad Nasir zai dan yi abin da zai yi sai ya ba Sheikh Munir Sheikh Mustafa insha Allah ya zama to mana miskul kitab to alhamdulillah jawabin da Sheikh Abdul Fatih yayi jawabi ne wanda zan iya cewa Ah, alhamdulillahi kusan shine miskul kitam ne amma kuma dama kamar yanda shek jini ya ce bihi yubda'ul zikrul eh, bihi jamilu wa yubda'u ta yadda aka faru ta yanzu za a sauka jawabin da shek Munir ya yi wanda ni jawabi na kusan taliki ne hadisai ne guda biyu wanda shine farko shine karshe kasan wani lokaci jawabi yana buƙatar maimaici domin tabbatar da haka ɗin a cikin zuciyar masu saurara ya daga cikin hikiman tikrar shi ba zai amfanar ba sai an samo ƙaunar manzan Allah kai sai an samo annabin sallallahu sallama akwai hadisi sahihi wanda sayyidina Anas ibn Malik ya rawaita hadisin wanda Bukhari da Muslim sun rawaita al-Imam al-Qadhi ya shi ma ka cikin ashifa babi na soyar manzan Allah wani mutumi ya zo ya samu manzan Allah ya ce ya Rasulullahi mata sa'a annabi yaushe ne tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi sai ke ce masa tashin kiyama eh kun san tashin kiyama